la du Abun harko kenan a cikin tarihin kasar Nijar inda aka yi awon gaba da mutum talatin da tara na ingalewa. Ga kuma 'yan jarida da suka fuskanci zaman gidan yari duk da dokar da ta hana a sa hannu gare su bisa gudanar da ayyukansu. Kutuna da gaza iri-iri da aka yi a cikin kasar nan. Misali, maganar miliyar 200 da aka juya a kasar Dubai a cikin wata ma'ajiyar banki tare da haɗin kan hukumomin Nijar. Mu 'yan hula mun ba da kanmu ta aza ƙara koke-koken 'yan ƙasa akan ababuwa da dama domin Nijar ta samu haƙinta sai dai kash har zuwa yanzu muna jira mu ga hasken lamarin kuma ganin dukkan al'amuran taɓargaza iri-iri da ake wa'anda jaridodi ke fitarwa fanni da dama abun horko kuma tarihin siyasar ƙasar nan wai magajin gari zai iya ɗaukar doka na ya hana a yi zanga-zanga kuma na harko ke ga da mu 'yan hula muka fuskanci na a hana mana mu yi zanga-zanga har so goma.